dan Allah bai gushe ba yana cewa da shaidan zur da kirkiran zur da shaidan zur da kirkiran zur yana ta maimaitawa hatta kulna laitahu sakata har sai da muka ce ina ma manzan Allah ya nutsu ya yi haƙuri ya yi shiru al'amarin mai girma ne shaidan zur abinda ba a yi a gabanka ba ka ce haka ne abinda ba a yi ba ka zo ka ce an yi wannan guda biyu ku duba shirka ma Allah annabi ya faɗa ne na kishin gide saba ma iyaye annabi ya faɗa ne na kishin gide amma annabi da dai faɗi shaidan zirka yi ƙarya wa mutum ba mazinaci ba ka ce masa mazinaci ba ɓarawo ba ka ce masa ɓarawo ba fasiki ba ka ce masa fasiki ka jefi mutum da abin da ba haka ba ne annabi yana gishin gida ne ya tashi ya ce duk wanda ya yi ƙarya ma wani ya ɓata shi ko yayi shaida akan karyan ya ce eh haka ne an yi a gabansa kuma ba haka ba ne. annabi ya ce wannan yana daga cikin akbarul kaba'ir annabi ya ci gaba da maimaitawa sai da sahabbai suka tausaya ma annabi saboda tashin hankalin da annabi yake ciki lokacin da yake maimaita wannan kalman suka ce laitahu sakata ina ma manzan Allah ya yi haƙuri ya yi shiru saboda tausaya wa manzan Allah kun ga sharrin ƙarya wa mutane muna zamanin da ƙarya da ƙazafi da shaidan zur shine abin da ake ado da shi yarfa da kuce ka faɗi abin da ba haka bane akan mutum ka yaɗa zamanin da muke cikin akwai ma wanda sana'ansu kenan yarfa da kuce da ƙarya kuɗi za a biya ka ka ƙirƙiri ƙarya wa mutum ka yaɗa ka hau social media ka buga ƙarya wa mutum sannan a yi ta shiyarin ka san cewa idan aka yi ƙarya ma wani a social media ka yi shiyarin ɗinsa to ka yi shaidan zurni ka yi shaidan zur social media yana halakar da mutane da yawa ba su sani ba sharing ka sharing din abinda ba a gaban ka aka yi ba na ƙarya ga wani shaidan zurkai ko ka je ka faɗa ka ce na ji wane ya ce ne sunansa shaidan zur ai a bakin wane na ji sunansa shaidan zur ai a majalisa kaza na ji sunansa shaidan zur to zamanin mu yanzu ya shiga da zur da faɗin zur da shaidan zur ado ce ba malami ba jahili ba ke babu ɗan siyasa daban da ma abin da ya shafi bangaren 'yan siyasa ƙarya ƙarya ƙarya la ilaha illallah to wallahi duk mai ƙarya duk mai ƙarya ba zai kai labari ba duk mai ƙazafi wa mutane Allah zai iya gafarta maka kowane irin laifi amma wallahi ƙazafi sharri makirci kuce kirkiri abin da babu faɗi ya ɗashi wallahi wallahi wallahi Allah ba zai barka ba duk wanda ka mishi ƙarya ka mishi kazafi ka jira wannan kazafin tana bin ka bashi sai ta kama ka ta laddaka ka ƙasa ƙasa za ta yi da kai ‘ya'yanka ma sai ta bi su jikokinka ma sai ta bi su ka jawo ma wasu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba Allah ya raba mu da ƙarya da shaidin zur da faɗin zur musamman 'yan social media ina mana nasiha ina mana nasiha ina mana nasiha kar mu tashi a cikin almuflisu suna ranar alkiyama wanda manzon Allah ya ce kun san waye matsiyaci sahabbai suka ce la ya rasulallah annabi ya ce shi ne suka ce malla dirhama lahu wala dinar wanda bai da sisi bai da dinare bai da dirhami annabi ya ce wannan ba shi ne matsiyaci matsiyaci shine ran kiyama zai zo da sallah da komai amma ya yi karya wa mutane ya ci dukiyan mutane ya zagi mutane sai a kwashe ladansa a raba wa mutane haƙƙinsu da ya ci sannan kuma idan ladansa ya ƙare a ɗigo zunubin mutane a ƙara masa ya tafi wuta saboda haka mu bar yada abin da ba haka ba mu bar kasafi ma junanmu idan mun ga 'yan uwanmu ma a cikin wani nau'in saɓan Allah mu nema musu gafaran Allah mu nemi Allah ya warkar da su la tuzhiri shamatata li ka fayu Allahu wa ka. kar ka bayyana maganan ya mu ɗiɗi da zagi akan laifin da wani yake yi sai Allah ya gyara shi kai kuma ya jarrabe ka ballantana laifin da mutum mutum bai ji ba bai gani ba ka zo ka kirkira masa ka faɗa masa Allah ba zai bar wannan ba saboda haka mu kula da gaske kwarai da gaske lokaci ma yayi to kuma muna jiran mu sake maimaita hadisi